السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba hudu ga watan jimadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi alaihi القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي ya mai سركي ميسا كياد الخير in ba manta ba malin yana mai da martani ga 'yan shi'a ne da suke ƙarya musamman tijjani a samawi da yake ƙoƙarin cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ƙadiyyan rabon gadon annabi cewa Fatima ta zo ta nemi a bata gado amma Abubakar ya ce annabi ya ce su tawagan annabawa duk abin da suka mutu suka bari to sadaka ne ba a rabawa kuna fahimtar wannan da kyau ko to suka ta lilo akan wannan aicin da sayyidina Umar ai sayyidina Abubakar bai ba Fatima wannan gadon ba to yayi fushi ta yi fushi da Abubakar to kocin da ta yi fushi da shi to ga annabi yana cewa duk wanda ya fusata man ya to lalle ni ya fusata kuma duk wanda ya fusata ni to Allah ya fusata to in kun tuna a karatun da ya gabata mala ya mai da martani ya ba da an san wannan matsalar ko to ga ƙari قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن رده على الرافضة babban malami shehun musulunci ibn taimiya da ya zo cikin raddin da ya dunkule ya aika yake watsa-watsa da maganganu da aƙidin 'yan shi'a fi hazil mas'ala musamman akan wannan matsala da muke magana a kanta wa ba da an zakarar hadisa bayan da ibn taimiyya ya ambaci wancan hadisin na fatima ta zo a ba ta gado ga abin da annabi ya faɗi kun tuna sai ce fasababul hadis ai dalilin ma da ya sa annabi ya faɗi wannan hadisi khitibatu ali radiyallahu anhu libnati abi jahalin ai ali ne ya je neman auren yar abu jahal shine dalilin hadisin ai da bai yi ba ai da duk hadisin ma bai taso ba shi yasa ƴan shi'a makirai ne sai suka kalli saman hadisin a wai kaza da ya faru menene asalin ya haifar da matsalan ne laifi kuna fahimtar wannan ba wai wancan ba malam yi mana bayani a karatun baya in har za a ɗaura ma wani laifin wanda ya fusa da Fatima annabi zai fushi da shi wa zai shiga wannan ajin na farko aliyu ne shi ya fara shi ya je ne mu yar abu jahal ina fatan mun gano wannan da kyau bayan da ko za yi annabi yana tafiya na addini da da'awa irin wannan ka je ka haɗa kai da ‘yar maƙiyin shi komin musuluncinta mai matsayin mutum irin aliyu kuna gane wannan da kyau ko inda ma wani ne can daban ya je ya ko a ah, yo ai dole yarinyar cin da musulma ne wani cikin sahabbai ai zai aure ta ai haka ne dole ma amma aure ta ai to amma kaman ali ko da ba ‘yar annaba a hannun shi ya kamata ya taka tsantsan. Kun gano wannan da kyau ku? Ya kamata ya taka tsantsan da suwa zai hudda, saboda irin matsayin da yake da shi a cikin gaba ɗayan tafiyar. Ana fahimtar wannan? To, balantana kuma yar annabi ne a ƙarƙashin auren shi kun kallo wannan da kyau jama'a shi ne sai ce wa sababun dakilin fi lafzi kata'an, to sababin ya shiga cikin lafazin hadisin kai tsaye waye sababin aliyu izin wari waridu ala sabab la yajuzu ikhraji sababihi minhu mala ce domin lafazin da ya zo ai yana da sababin da ya taho da shi to ko ba za a cire sababin a cikin lafazin da ya jawo matsalar ba bal sabab ya juzu huluhu bittifak. Ibn ibnu ya ce sababin sai an shigar da shi kai tsaye kenan yanzu idan ɗan shi'a ya ce ai ana fushi da abubakar dan bai ba fatima gadon da annabi ya hana bata ba ai ta yi fushi da abubakar to fushin allah ya tabbata akan abubakar to sai a ce ai asalin hadisin ali ne ya tunkuɗo shi saboda haka shi ma yana cikin fushin Allah da annabi kenan dan shi zai yadda da wannan ba zai yadda ba da wannan ne kullum nake gaya mana Allah ya jama'a mu tira ganda mu cire kasala da ganin ƙyashi mu tsaya mai karatun da ya kamata in baka san waɗannan abubuwan ba in ɗan shi ya zo maka da wannan dole fa kai shiru kenan yanzu a janibinka sunnan annabi ta ji kunya kenan mun gano wannan da kyau ko in ka haddace arba'una hadis ko haƙƙul mubin ko saba'una hadisa duk wannan littafan ka haddace miliyan ɗinsu ba za ka ibada bada wannan ansan ba da za ka haddace tun daga ƙawa'idi har muktasar za ka ibada bada wannan ansan ba kuna fahimtar wannan da kyau ku shi kuma wannan wani janibi ne da sai an karantar da kai kuma yadda ake bukatan a san waɗancan haka ake bukatan a san wannan kuma a lokaci ɗaya in mutum ya ce a sai an gama wannan zai a wannan bai san ilimi ba kuma bai san da'awa ba ba haka ake ba lokaci da ake yin su Allah shiryar da mu Malai ce wa ƙara qala fil hadis haqiqa ibnu taymiya fadi cin hadisin annabi ya ce yuribuni ma rabaha duk abin da ya bijiro ya imauta fatima to ni ma yana man haka wa yu'zini ma ma azaha duk abin da ya cutar da Fatima to ni ma yana cutar da ni wa ma'lumun qata'an sanan na abu ne kai tsaye anna khitbat ibnati abi jahalin alaiha neman auren yar abu jahal da shi sayyidina ali ya je yi rabaha wa azaha ya firgita fatima kuma ya yi me ya cutar da tun daga shi sai ta kawo me ƙara. <laughs> Fatan mu gano wannan da kyau. Allah ya sa mu dace wan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rabahu zalika wannan ma ya ɗimauta annabi wa azahu kuma ya cutar da annabi ko bai haka ba saboda annabi ya ji abin gingirin gim har annabi ya daraba kan me kan mimbari ya jawabi to kaga kenan in ma wani fushi za a kala ma wani wanda ya kamata a ɗaura ma ajin farko shine sayyidina ali to kuma ba mu ɗaura ma sayyidina ali ba to ko ba za a ɗaura ma wa na abubakar ba in ku an ɗora ma abubakar to ali ya zo ya jagoranci laifin cin da shi ya jawo jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku kaga mai da martani ba duka ba Zaki, ba habaici ba cin mutunci yake nan to shine sai mala yake cewa fa in kana haza wa idun lahiqan lazima an yalhaqa hazal wa'idu ali ibn abi talib idan wannan uquba daga kawo uquba ne wanda zai ɗamfaru ga abubakar kamar yadda yan shi'a suke cewa ko to ai lazumin wannan shine a ɗan farashi kai tsaye da sayyidina ali saboda sabbin abin da ali ne ya nufin yi wannan shi ya jawo maganar manzon Allah ai wa in lam yakun wa'idan lahiqan bi fa'ilihi in ko ba dan fara uquban ga wanda ya aikata laifin na farko ba kana abubakarin abada anil wa'idi min ali to abubakar ya fi nisantan wancan laifi nesa sama da wa sama da ali in dai yan shiya sun wanke ali tatas to wanda ya fi cancantan ya sha wanki shine abubakar ai ina fatan mun gano wannan da kyau in ko ka ce abubakar da laifi to shi ma ya shirya da me da laifi kayan so da dama mutum faɗin magana yake bai san abin da ke makale da maganar ba an fahimci wannan jama'ar annabi Allah ya sa mu dace ka karanta min hajji sunna jizi na hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya jama'a kun ga minhaji sunna nan ku karanta shi ku riƙa nazari domin za mu zo mu sa minhaji sunna nan yau min al ayyam in Allah ya tsawaita ran mu karanta shi saboda duk abin da aka ɗauko sai a ce yana cikin me min hajji minhajus sunna kuma wallahi jama'a duk wanda ya tsaye zai mai sunna hidima irin wannan ko ƙarshe sai ka kashe shi ake yi ibnu taymiyyah na kashe shi suka yi mun gano wannan kar'a aka saka shi gidan yari a gidan yarin ma a cikin rijiya mun gano wannan ibnu a jama'a ko kaman wannan aka ce ya rubuta a rayuwan shi ya kamata ya mai haka ko kaman wannan fatawar hamawiyyat na kubra a ce ta kaɗai ya rubuta ya kamata a mai haka amma aka yi mai saura gwamnati ce ba komi kuma aka ce me babban laifin ma da ya tukuna shi ne rubuta wannan littafin kuma ka bincika gani gaba ɗaya ya kare haƙƙin Allah ne a ciki ba amma daɗin al'amarin da shi da su duk suna wajen wa <laughs> suna wajen Allah wannan shi ne za ga aiki a lahira kenan na turo ka lahira wajen Allah ni ma na taho kaga Allah zai tambayi ibnu taimiya kai me kawo ka Allah dan ina aikata abin da ce, wannan ya ce in taho to kai me ka zo yi kun gano wannan da kyau ko to kaga akwai magana kenan Allah ka ansa aikinmu alwajahu sadis fuska na shida anna mata radiyallahu anha Idan fatima Allah ya kara mata yarda kana kadar raj'at an ha. ai ta janye magananta ne kun gano wannan wai da aka ba su labari da yake yan shi'a masu mugun manufa ne cewa Aisha ta janye da gami, maganan gado tunda ta zo Abubakar ai Fatima Fatima ta janye da maganan gado tunda ta zo Abubakar ya ce mata in ga abinda da mai gidanmu ya faɗa duka sai ta janye sai aka ce sai ta daina ma abubakar magana sai suka ce wai sai ta daina ma abubakar magana jama maganganu ne gudana in ka samu bahaushe gangaran ka ce sai ta daina ma abubakar magana sai ta daina ma abubakar magana maganganu gudana kun gano wannan da kyau ko bari mu tambayi malam ka gane magana da muka faɗi ba kai ba malam ustaz alfa sai fatima ta daina ma abubakar magana sai fatima ta daina ma abubakar magana ka gane maganganu guda ganganu guda nawa ne guda biyu ne ko ɗaya Barka ji. fatima sai ta dena ma abubakar magana sai fatima ta dena ma abubakar magana ɗaya ne ko? magana ɗaya ne? ɗaya ne? gani a wajen bahaushe magana biyu ne ba ɗaya ba ne sai ta dena ma abubakar magana mana wancan maganan gadon sai ta daina ma abubakar magana ta daina magana kwata-kwata da shi da gadon da ba gadon ba ma ta daina kaga magana biyu ne to makire ne an ruweto sai ta daina ma abubakar maganan maganan ne gado kamar fa wai lullul musalli ne ne azaba ya tabbata ga masallatan da asaba ta tabbata ga masallata magana nawa ne in aka ce azaba ta tabbata ga masallatan da bahaushe zai jira ji ne akwai sauran ne in ka ce ma bahaushe sai fatima ta daina ma abubakar maganan sai ce wace sai ka gaya mashi magana ta daina yi ba din magana ta daina ba akwai wata magana kwaya ɗaya da ta daina yi amma ka ce sai fatima ta daina ma abubakar magana ba zai tambaye ka ba duka ne in ka ce fa wai lillin musallin azaba ta tabbata ga masallata to duk wanda kaga yana sallah azaba ta tabbata kan shi amma ba haka fassara yake ba in ba haushe ne zo fassara sai ce azaba ta tabbata ga masallatan da akwai sauran magana sai ce to suwaye sai ce allazina hum an salatihim sahun ka gane wannan to irin wannan ne idan ka je ka samu waɗanda suke son su lalata addini sai sai azaba ya tabbata ga masallata sai su shigo ku gano fasara ayin kenan a to shine fasaran da yan shi'a suka yi sai Fatima ta daina ma Abubakar magana sun ɗauko fasaran daga ƴan uwansu ga su amma asalin maganan shine sai Fatima ta daina ma Abubakar maganan shine azaba ta tabbata ga masallatan da yanzu ka gane maganganun guda biyu ne ina fatan mun gano wannan da ke wai balarabe ba ƙureshi ya fassara yaren fatima ba ya, abubakar ba ƙureshi sai wani tikari wani baubawan iran shi ne zai zo ƙabila. ya ce wai zai fassara larabcin mutanen madina yanzu da mu ƙabilan hausawa da ƙabilan farisawa duk ɗaya muke dole sai mun je mun koyi ne larabci sai ƙuraishawa 'yan abin suka ce ga yadda abin yake sun ce wai ƙarya ne ba haka ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shi ne sai ce raj'at an qawliha fil mutalabati bi mirasi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Fatima mata janye maganan neman gadon da ta ce a bata na annabi kama nassa ala zalika ghairu wahidin min a imma. fil hadis wasiyar ba ɗaya ba ba bi ba cikin malaman hadisi da tarihi duk sun kawo bayanin wannan dalla dalla sun ce bata ƙara magana ba kuma to amma da yake makire ne ka san an ce dokin mai baki ya fi gudu amma shi fa gudun doki akwai inda zai kai ne ƙarshe ko dai je ya ci karo da gini ya tsaya ko kishi ya tsaye da shi ko yunwa ya tsaye da shi ko rashin lafiya ko ne ya bige shi duk gudun doki sai wanda ya same shi ko da ya fi ɗan filin kuwa eh ko kuma Allah ya buɗe mai ga fili nan daga nan hakkotano Sama <laughs> da buga gane wannan da kyau Allah ya sa dace shi yasa mawaƙi ce sarari mai ƙara gudun doki kuma gaskiya ne wallah aka buɗe mai fage ko zai iya gaji sarari kenan قال القاضي إياد القاضي إياد من لتاف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى جماعة معلمي سمى من ذا الله هدما الله دمو دسوك هدامو da manzan Allah mu sha ruwan alkawasara. In gano wannan da kyau ku? Dalla ya ce, wai albani me yasa kai min haka? Mu gano wannan da kyau ku? Me yasa kai man haka? ya ce bayan ni a zatona ni zan fara zuwa ka zo daga baya ku gano wannan ce ban taba zato wai albani zai riga shi za a fara kashewa ba ni ba Sai ba ta mun gano wannan da kyau ibrahim ibrahim da ake ce mai ibrahim doki ya ce a hannunsu malam ya rasu a gabansu ya ce wallahi al'adim bai fahimci ayin ta ce wannan shi ɗati nashfa ba sai akan mutuwar mala albani ya ga mutuwa da yawa yace sai akan mutuwar mala ya gani ce san da aka shiga da shi asibiti an kunna TV ya ce ba na son wannan abin a kashe shi kuma sai da aka kashe ya ce wallahi sanda suka ce malam ya ce sanda su daga zuwa su kwantar da shi aka su ga idan suka tabbatar malam rasuwa zai ka ce idan shi komi ya canza mun gano wannan ya ce wallahi amma abin mamaki jikin shi ko rawa haka bai ya ce to malam ka ce la ilaha illallah ya ce wallahi yana faɗin la ilaha illallah nan kawai sai zaga kamar bacci yi. shikenan kuma dama haka annabi ya ce ran mumini kamar ana cire gashi ne a jikin kullu akwai abin da gashin da ake zarewa a cikin kullu yake makullin ko irin numfashi na mutum ya haka babu ana fatan mun gano wannan da kyau haka Allah yake ma bayan Allah na gari shi za to bello ya ce yan siyasa masu faɗa da mallan albani da sarakunan gargajiya da mallamai da jahilai da kuke faɗa da mallan albani to ya ta lahira ya bako da duniyan ku ta yi yanzu ba ku da abokin faɗa ya tafi ya bari ku ta yi sai ku nemi wani ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace duk fatanmu duk musulmi fata yake kyakkyawan cikawa Allah ka sa mu kyakkyawan cikawa to alqazi iyad mai littafin ashafa shi ma manza manzo Allah irin wannan hidimar wa fi tarki fatimatu munaza'ati abi bakari ne ce kaga Fatima da bata tsaya ta jayaya da Abubakar ba ba a da tijajihi alaiha bil hadis bayan da ya kafa mata hujja da hadisi yace at-taslimu lil ijma'i ala qadiyatin ke miƙa wuya ne kun gano wannan ne ku na cewa gaba ɗayan ijima'i ya tabbata kan wannan matsalan dama duk sabe kowa ya sani dama wake da ja a duk duniya a lokacin Fatima ce ita ta mai da matsalan ya zama ittifaki to ta zo kuma a gaya mata ta yadda sai matsalar ta zama mai ijima'i wa annaha lamma balaga hal hadisu yayin da hadisi ya iske ta wa bayyana lahat wil kuma aka bayyana mata fassaran hadisin da ra'ayaha sai Fatima ta bar ra'ayinta summa lam yakun minha wala min dhurriyyatiha ba'da zalika talabu mirasin sai ya zama Fatima doni zurriyanta bai taba zuwa ya nemi wannan gadon ba kuma kun tuna bayanin wancan sarkin eh ya ce kai wa ya zalunce ku ya ce abubakar ne ce a'a abubakar ya ce kada biya ta zalunta ku ya ce ƙwararren labai daga nan sai waye sai ya ce umar umar ya ta zalunta ku na shekara goma ya ce ƙwarai da gaske bai ba ku gado ya ce ce mm. daga nan wa ya ci gaba da zalunta ku sai ce usman so ya shekara sha biyar ta zalunta ku ya hana ku gado ce ƙwarai da gaske ta ƙwaron mm. to daga nan sai waye kuma ya ci gaba da zalunta ku <laughs> wani zai fara waige-waige yana nemo wajen gudu ai dole ya ce wa ya ci gaba da zaluntar aliyu ne saboda aliyu ya shekara shi ne yana zaluntar su kenan daga nan sai wa sai hasan <laughs> kuma a lissafin su wanda ya ci gaba da zalunci sai wa sai ya sai ya'yansu da suka biyo baya ko gano wannan da kyau ko shi baki so da dama in bai san abin da zai faɗa ba bai fasa harfar da za mu yi da mai ba da sun san sun yi wannan taɓar gazan an san da za a ba su kenan za su yi amma jahili zai iya yi wallahi Allah ya sa mu dace summa waliya aliyun al-khilafa sannan sayyidina ali ya hau kujerar khalifanci falam yi adil biha amma fa'alahu abubakar bai kauce da abin da abubakar ya hukunta ba wa umar da sayyidina umar Allah ya kara masu yadda sam ba wanda ya saba daga ciki Ali ya ci gaba dukiyan tana nan bai ba kowa ba. To, na kasa gano mutane su koma suna faɗa kan dukiya, wanda ma ya samar da dukiyan ba shi, sai kai da ka zo kana kokowa kan abin da ba naka ba. Ku gano wannan, yanzu wannan littafin ko ba mai shi din masallacin nan. A yanzu da nake rayu ni ne wakilin shi. To yanzu wanda ya ba da wannan ya mutu. to sai mu zo mu ta kuwa kan wannan in ni dani in kai dani da muke rigima kan shi ko abin da ya kamata shine mu je mu samar da namu mallakan mu shine muka cika isassu ku gano wannan da kyau ku yanzu da suke waɗannan matsalolin da sai su je kawai su sai fada din a ƙauyen su ce to shikenan su je su samu girmanta sai to shikenan yanzu wannan sunan shi fadak mun danka ma Fatima mun kwata shikenan bai yi ba to amma ba wannan ake nema ba mai suke nema shine zagi kuma shi zagi ba haushe ce baya ƙari ka duba sharhin sahihu muslim na al-imam an-nawawi a juz'i na 12 shafi na 73 wa qala al-qurtubi malam qurtubi yace fa amma talabu fatima jama'a wannan littafin qurtubi wa qurtubi wannan mufassiri ba qurtubi malamin wannan mai tafsiri kun gano duk yan gari ɗaya ne yan ƙurtaba ne mun gano wannan da kyau ku to shi malamin wannan me wannan maganan shi malamin hadisi shi kuma wannan ƙurɗubi na mai jami'i li ahkamil qur'an shi kuma malamin to ya fada cikin littafin shi al-mufhim lima ashkala fi sahihi muslim kun gano wannan da kyau ku littafin ne na fisun jiddan yake cewa fa amma talabu fatima mirasaha min abiha min abi bakar neman da fatima ta yi a bata gadon mahaifinta a wajen abubakar wa kana zalika qabla an tasma al hadisa ta yi wannan ne kafin ta ji hadisin ladhi dalla ala khususiyatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bizalika kafin ta ji bayanin da ke keɓance annabi cewa shi ba a cin gadon shi kafin ta ji ne ba ta sani ba amma da ta ji fa sai ta yi shiru wa kanat mutamassika bima fil kitabi min zalika ita Fatima ta yi riƙo da abin da ke cikin Alƙur'ani ne na cewa a ba ta gado, falamma akhbaraha abubakarin bil hadisi yayin da abubakar ya ba ta labarin hadisi ta waƙafat an zalika sai ta tsaya ba ta ƙara yin magana ba walam ta ud ilaihi ba ta ƙara dawa wajen shi ta ce a bata gado ba shine sai suka ce wasu ma ta daina magana da shi ta gaba da shi sanda ta kwanta rashin lafiya ko tan abubakar ita ce nas da ta je ta ta har ta rasu duk sun ɓoye wannan ba, ba mun kanta da kowa duk sun ɓoye Allah shi kyauta ka kanta littafin al-mufhim juz'i na uku shafi na ɗari biyar da sittin da uku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wa ƙala Shekul Islam Ibn Taimiyya rahimahullah, Shehun nan na Musulunci Ibn Taimiyya Allah maɗaukin sarki ya ji ƙaishi ya ce, Kai, wa hasuduhu ut. Allah yanzu maƙiyan shi wanda suka sa a gidan yari, duk wanda ya san sunan ɗaya a ciki da Allah ya ɗaga hannu ya gaya mana. Dan Allah ka sani ka za maka dan Allah ya baka aljanna. Saboda kaga dinnan ɗaruruwan musulmi ba fa wanda ya sani amma shi wanda aka kulle aka zalunta an me a sai kuma a can fa an kulle shi ne dan me dan ana san shi a me yasa aka kulle shi dan ba a san shi amma jin da Allah ya wazan da abin shi yasa ƙuli imalu <clears throat> jama'a ku yi aiki fa sayarallahu amalakum wallahi Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu manzon Allah zai gani sai Allah ya ce me wal mu'minuna abin mamaki kun san jama'a da yawa labarin albani suke ba taba ganin shi ba suke ji ba taba ganin makarantar shi ba amma kashe shi da aka yi da yawa sun zo sun gani sun zo sun yi addu'a sun sa albarka ba su taba gani ba a'a wannan mutum shi kaɗai da dukiyan shi wallahi abin da yake gaya mana kullum cewa muna son kuɗi sama da komi amma muna so ne don mu addini aiki ya ce domin aljanna tsada take da shi da kuɗi mai yawa ake nemanta wallahi mala aljanna na da tsada da kuɗi mai yawa ake nemanta sanda ya bada miliyan goma ɗin nan ko mutane zuwa suke suna ta ne suna ce mashi mala ya kawar miliyan goma haka da biyu ka ba su takwas kuma a sa sa a kasuwa baɗu uwar haka sun ninka sai ce ba matsala nan ma wata kasuwan muka sa don muna sa ran wa haka ta zama aljanna mun gano wannan sanda fa ya ba da wannan gidan ko ya ba da wannan kuɗin ko filin gida bai da shi a gidan haya yake motan shi ba ba bai motan ce ma ba ta da taya amma ya ba da yana neman aljanna kai ya kamata ka ka fahimci wai wani irin mutum ne wannan ina ba don mun gano wannan da kyau wannan abu muke kokarin Allah taimake mu koyi kwaya kun gano wannan amma su ko mutane gani suke a'a ya kamata mu samu hanyar da zamu yi mu samu rayuwa cikin sauki to kaga fa inda rayuwar take karewa ba yanzu da zama yayi ta cin kaji yau yau da cigaba da ci da zama yayi ta kashewa yana shin simirinda yau da cigaba da sha gidan da ya gina gashi nan ya bar shi motocin da yake wa gashi nan ya bar su inda ya taskace kuɗin a banki ya aje yau ga me eh sai da magada su babu ina fata mun gano wannan da kyau isa Allah jama'a kowa ji tsoron Allah kowa ya aikin da Allah madaukin sarki zai gani ya me ya yaba isa muna addu'a ga waɗannan bayan Allah Allah madaukin sarki ya sa albarka a rayuwarsu wallahi malam duk wanda ya kashe malam albani ba za a tuna da shi kamar yadda ake tunawa da albani ba har abada in ko an tana da sai dai a tana da shi da mugun magana Allah ya gafarta musu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum